to da kai da ke da ita da shi da kowa nake so na yi magana da me ke faruwa kana son karuwa ga ka zaune bakin rijiya amma kana jin ishin ruwa gangan jikin siyasa in ta dangwala ka dangwala na dangwala ina amfanin ana yi ba da kai ba a turancin najeriya to an gaya maka no sidon look kana sidon kana lukin komai na ƙara lalacewa ina ka ga daman ƙwarafi da masu jini a jika ake yi watan matasa kwankwasa a buɗa ki shige ɗago ka shaƙi iska ko ka libe da ƙyar ka sha fi da ƙyar aka kama ka no see don't look matasa ke siyasa yin rajista karɓi katin zaɓe yana da amfani ƙwarai kwa no see don't look no see don't look no see don't look make una no see don't look o oh.